ya ka kalli wannan al'amari a siyasar kasar to gaskiya irin wani abin da ke faruwa a afirka ba abin mamaki ba ne domin ya tabbatu a cikin african leaders ba su so in lokacin su ya kare su kokari su handa uba wato wani wanda zai karbe su aka yi kokari a ma kundin tsarin mulkin wannan jihan hawan kawara kamar da faru a wannan wannan kasan wato kamar shugabannin kasa suna takura yan majalisa ne mm. wannan yan majalisa sun ma yadda saboda ba yanda za su yi mm. domin mene shi wani shugaban kasa kamar ana bani gishiri ne in baka manda saboda mm. sun san cewa karin da aka ya samu makon tsarin mulkin kasan eh, su sannan kuma ba dalilin yin haka din ina abu kusan guda uku ne masu yin dokoki daban masu yin shari'a daban masu yin shugabanci daban ne so da haka kamar sunansu ne su kansu wa'annan su yan majalisun Mm. tun da dama ainihin mazatarwa suke ba su mama suna sha kuma shi kuma shugaban kasan in aka mishi inda yake so ba ta da ainihin su sun yi kikin kasan su akan abin da jama'a suke so ba tunda kuna wakilin wakilin al'umma to shi suka sa yasa suka ba bori kai hau ya samu wannan wannan wannan wannan ƙara kusan watanni goma na wanda ba kun tsara mulkin kasan bai tanaji wannan al'amarin da ya zo yi ba. To duba yadda yadda al'amura suke kasancewa a kasashen nahiyar Afirka daga juyin mulki sai hatsaniya ta siyasa. Wanne tasiri kake ganin wannan mataki na shugaba Macky Sall zai yi? Wato abin da ke faru shi ne ya ɗauki wuka ne ya daɓa ma cikin shi. Wato ba zan manta ba lokacin da muke Pan Africa Parliament a nan Midrand South Africa. muna faɗakar da ainihin mu a majalisa a wannan wuri akan cewa ya kamata a riƙa ladabi da biyayya ga demokuraɗiyya sannan kuma a yi kasan duk dokokin ƙasa a riƙa bi sannan kuma a rage ma ainihin shugabanni sha'awun extension wato ainihin kasance shekara hudu ne in dokun tsarin mulkin wato wannan ƙasan ya ce shekara biyar ne shugaban ƙasa zai yi ko su ne ko su biyu ne to idan ya zo ƙarshe a riƙa nuna mace ya ƙoƙari a yi zaɓe na gaskiya a ba wani. Ƙungiyar kasashen yammacin nahiyar Afirka watan ECOWAS ta mayar da mm. martani akan wannan al'amari. Wani tasiri kake ganin wannan ƙungiya za ta iya yi akan wannan rikici da ke tasowa a Senegal wadda aka santa da kwanciyar hankalin aka zo demokradiyya. Ai wato matsala ya faru sanadiyin wannan ku da aka yi a wannan makwata namu nan na Nijar. Mm. Wannan ya sanda very bad signal. Mm. So da haka su wannan AU karfin da suke da shi a da gaskiya akwai matsala yanzu tunda duk mai sauraron ya san cewa kasashe guda nawa gashi sun bayyana cewa suna son wasu fita ni ina ganin in dai ba Allah ya ba in aka wata goma sai an nima a karsa to eh, daga karshe ganin cewa hawan kawara da ake wa kundin tsarin mulki a kasashen nahiyar Afirka kusan ya zama ruwan dare menene kake ganin masu ruwa da tsaki a siyasar waɗannan kasashe za su yi eh, don ganin cewa an ci gaba da mutunta demokradiyya da kuma kundin tsarin mulki wato duk matsalar ya faruwa ga 'yan majalisa hmm. domin a root of democracy a cikin dokokin da kuɗe gaba da na yi bayani da su su 'yan majalisu su ne suke dokoki 'yan majalisu suke lura da masu zartarwa 'yan majalisu su suke mashin shi na ma'aikatan shari'a a misali duk da mene ma'aikatan shari'a ba dokokin da suke ba masu zartarwa ba dokokin da suke ba 'yan majalisu suke dokoki so da haka in 'yan majalisu suke ba su da abin da mai zartarwa zai ba ba zai iya yi ba To mun gode kwarai da gaske barista Ibrahim Bello Rikaciku. To madalla na gode Mike.